yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul hajj mun muna kan aya ta 25 za mu dora mun karanta wannan aya a satin da ya gabata amma ba mu samu mun fassara ba muna inda Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana matsaya koma-koma na waɗanda suka yi imani da ya ce zai shigar da masu imani kuma zai shigar da su saboda aikin da suka aikata nagartattu inda zai saka su shine zai saka su aljanna wacce ƙorama take gudana a ƙarƙashinta ubangiji ya bayyana cewa ana musu ado a cikin wannan aljanna ɗin da wato abin nan zobba na zinariya da lu'ulu'i sannan tufafinsu in ji Allah tabaraka wata ara, na alhariri ne sannan ana shiryar da su zuwa ga tsarkakakkun abubuwa na magana shine wanda malamai suka ta maganar cewa za a shiryar da su zuwa ga yin sallama kamar yadda Allah ya ce illa ƙilan salaman salama sannan kuma za a shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ko kuma abin yabo ana cewa shi ne tsallaka saradi. da dai sauran abin da malamai suke ta sabani a tsakani yau za mu ɗora ne akan wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma ba mu labarin waɗanda suka kafirta da irin ayyukansu mummuna musamman abin da suke yi a masallaci mai alhorma shine ɗakin kaba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah kuma suna tsarewa daga barin hanyar Allah shine ba sa son a shiga wannan addini kuma suna tsarewa wal masjidil haram suna tsare mutane daga zuwa masallaci mai alhorma shi kuma Sallaci mai alhurma ne ɗakin ka'aba allazi ja'alnahu linnas wanda muka sanya shi shi wannan ɗaki ɗin wa mutane mun sanya shi domin mutane su fuskance su su yi ibada mun sanya shi domin mutane su kewaya shi su rinka ɗawafi ubangiji ya ce sawa'un duk ɗaya ne al'akif da mutumin da yake itikafi ya yi ɗawafi a gurin ko kuma walbad ko kuma ka walbad da mutumin da ya tufo daga ƙauye ina ne ƙauye a inda ba makka ba dai har garin ku nan ƙauye ne ai shine maganar ai tunda an ce mazauna gurin su yi dawafi da kuma ƙauye nan me alƙarya din na gari ƙarya ko su ne birni to ita makka ita ce uwar birane kenan kuma hadisin annabi ya tabbatar da cewa garin da Allah ya fi so kenan a ƙasashen duniya a garuruwan duniya ba garin da Allah ya fi so kamar garin makka sannan sai madina daga nan kuma sai ina na masjidul aqsa a ba masallaci muke magana ba garuruwa garuruwa ake magana garin da Allah ya fi so in ji annabi makka duk garuruwan duniya nan ya fi so to daga nan sai kuma kila ka ce madina ko tunda ainihin ya isa ya nuna maka cewa abin soyayya tunda annabi gawarsa ba a nan take ya isa ya nuna maka ya inda Allah bai so ba zai kai gawar annabi gurin ba ko yawwa so daga nan ba sauran wani gari kuma da ka ambata amma a wajen masallaci masallacin Ka'aba shine na farko na biyu shine Madina masallacin annabi na uku shine Baitul Maqdis kamar yadda wannan ya ambata a masallaci kenan so Allah ya ce na sanya garin Makka ai na sanya abinan waɗanda suka kafirta suna tsarewa daga hanyar Allah sannan suna tsarewa wajen zuwa wannan masallaci mai alfarma shi kuwa masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nas wanda muka sanya shi wa mutane don su bauta mana sawa'an daidai ne an gane al'akifu fihi wal bat an gane wato da waɗanda suke 'yan garin makka da kuma waɗanda suke masu zuwa kamar ƙauyawa ko kuma ka ce sawa'an ba bambanci duk ɗaya ne da al'akif da wanda ya zauna a cikin masallacin yake itikafi da wanda ya shigo ya sallah duk ɗaya ne ina ga kamar wannan fasara ita ce za ta fitar da sauran garuruwa a ce ba ƙauyawa ba ne ko tunda wanda ya zauna yana itikafi ba bambanci da wanda ya shigo daga wani guri ya zo ya sallah a gurin ba su da bambanci duk ɗaya suke da zai bambanta su kowa sa don Allah ko wannan fassarar na ga kamar za ta fi baka zama kamar bai kamata a kira ka da ba ƙauye saboda kawai baka garin maka ko amma ai ba laifi dan an ce ma garin ku ƙauye ne akan makka ko akwai laifi a ciki tun da garin ku ai ba a wahayi a garin ba a ba babu ba a ba wahayi ba ai wahayi a garin ku na alkur'ani ba kuma a garin ku ba inda ake ajewa don aje ayi dawafi don an ce ba kauye ai ba wani abu ko ga fassarar malamai kuma zura ummal kura don ga gargadi uwar alkariya su kuma wasu malamai sun tafi akan cewa duk inda aka rayu ba addini to sunan garin ko sunan gurin ƙauyanci inda addini yake nan wayewa ciki to kuma addinin nan aka saukar da shi a makka ta fi ko ina wayewa kenan haka ne yawa saboda duk wayewarka in babu addini to za a samu ƙauyanci tare da kai domin addini shi yake zuwa da yadda za ka yi mu'amala da mutane da yadda za ka shiga cikin mutane hatta yadda za ka yi sutura da yadda za ka yi magana duka musulunci yake ba? kuma koyarwar addini har gobe ita ce wayayyar koyarwa haka ne ko shi yasa ma za ka ga duk bincike masu bincike in sun gano wani abu na kamar ci gaba ne sai a ce maka addini ya yi magana a kansa kenan kaga addinin ya fi kowa ci gaba tun asali to duk ba bambanci tsakanin an gane wanda yake cikin masallaci yake itikafi a haramin makka da wanda ya shigo ya yi sallah a cikin haramin makka ya fita shine sawa'an daidai ne ba bambanci al'akifu mai itikafi fihi a cikinsa walbadi da wanda ya zo ya gangaro ya shigo ya sallah sai ubangiji ya sa wata zoka wa man yuridi fihi bi ilhadin wadda ya yi nufin a cikin wannan masallacin kai nufi bi ilhadin ka ƙetare iyaka bi zulmin da zalunci nuziquhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba wacce take mai raɗaɗi kusan a wannan ayar ko kuma a wannan gurin ne kaɗai za a iya cewa in kai niyyar laifi baka aikata shi ba to kana da zunubi amma wasu gurare in kai niyyar laifi baka yi laifin ba don tsoron Allah to kyakkyawa ma mai guda ɗaya za a baka saboda ka bari amma a wannan gurin yanzu kawai ka yi mummunar niyya ka shiga ɗakin ka'aba ka shiga masallacin ka yi mummunar niyya ba ka aikata aikin ba sai an baka zunubi ai kun ga akwai bambanci ko gurin yana da girman gaske haka ne bari mu ga maganganun da manzo Allah zai kafin wato akan wannan wa man yuridu fihi bi ilhadi kafin wannan za mu ga abin da ibnu kasir yake cewa ya qulu ta'ala munkiran alal kuffari Allah yana faɗa ne akan wannan aya yana inkarin abin da kafirai suke tafiya a kansa fi saddihimul mu'minina wajen tsare muminai da suke yi an itiyanil masjidil haram daga barin zuwa masallaci mai alfarma kuma suna hana su wa qada'i manasikihim kuma suna hana su su zo su biya ko su yi aikin ibada fihi a cikinsa wa da'awahum kuma da da'awar da su kafiran suke yi annahum awliya'uhu cewa su su ne waɗanda suka cancanci shiga masallacin kun fahimci maganar saboda mulkin makka ko mulkin masallacin ka'aba a wancan lokaci makullin yana hannun shawa waɗanda kuma ba su yi imani da Allah ba ana ganewa ko ba ku ganewa to su waɗannan da suke da makulli suke da ikon sarrafa masallaci kuma kafirai ne su don haka suka hana muminai zuwa masallacin an gane suka hana su yin aikin ibadarsu saboda da'awar su kafirin suna cewa su ne waliyan masallacin ma'ana masallacin nasu ne shi shine wa da'awa'un annahum auliya'u da da'awar da suke cewa su ne majibinta ɗakin ƙur'ani kuma sai zai ce wa ma kanu su ba su ne majibinta masallacin ba saboda masallacin Allah ya sanya shi a cewa a bautata ma Allah shi kadai to ta mai bautar gunki kuma zai ce shi ke da gurin ana dai fahimta ko sai Allah ya ce in auliya'uhu ai ma majibintan masallacin masu gadara da cewa masallacin nasu ne ba kowa ba ne illal muttaquna sai waɗanda suka ji tsoron Allah su ne ya kamata su ce masallaci nasu ne kamar yadda ya faɗa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah ai kadai waɗanda za a ce sun raye masallaci su ne waɗanda suka yi imani da Allah su ne masu raye masallaci wanda baya sallah yanzu dan ya rike masallaci me me amfanin rike masallacinsa <laughs> ai bai zama waliyin masallacin ba ko mai sallah wanda bai samu ya shiga masallacin ba shine za a ce yake raye masallaci shi yasa Allah ya ce ku ba waliyan masallacin bane in uhu waliyan masallacin suna illal muttaquna kadai masu tsoron Allah walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan su ba su sani ba wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya dalilun akwai hujja da dalili cewa annaha madaniya wannan ayar cewa an saukar da ita madaniya ce suratul hajji muke suratul anbiya muke ciki ko suratul hajji suratul hajji suratul hajji madaniya ce Wani yana nuni akan cewa wannan aya an saukar da ita a madina ne kama qala fi suratul baqara kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara yas'alunaka ani shaharil haram suna tambayanka akan wata mai alhurma qitalin fihi akwai yaki a cikinsa kul ka gaya musu qitalun fihi kabir yakin da yake cikin zama babba ne saboda mai Allah ya kira yakin da babba yace wa saddun an sabilillah saboda sun tsare hanyar Allah kuma ayar ta bude da innal ladhina kafaru ko wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram ko kaga waccar aya ita ma ta Madina ce suratul baqara ita ma ina aka saukar Madina suratul hajji ina aka saukar madina an gane ko wa kufurun bihi da kafirce mashi Allah shine yafi muni wal masjidil harami da masallaci mai alhorma da suka tsare suka hana mutane shiga wa ikhraju ahlihi da fitar mutanen masallacin da suke bautar Allah daga masallacin waɗannan ayyuka tsare addinin Allah kafirce ma Allah tsare masallaci mai alhorma kada a yi ibada a bauta ma Allah a ciki fitar da mutanensa abubuwa guda hudu Allah ya ce akbaru Allah. wannan shi ne ya fi girman munin girman laifi a wajen Allah ka tsare masallaci ko ka tsare hanyar Allah ka hana a shiga masallaci a bauta ma Allah ka fitar da waɗanda suke ibada a ciki ai kai aiki mummuna kuma sannan ka ce kai ne majibincin masallacin da me za ka raye masallaci babu ko na'am wa qala ha huna anan sai Allah ya ce domin malam ya hada tsakanin ayoyin su zama kamar suna magana ne akan abu guda sai Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah kuma suke tsarewa daga barin hanyar Allah wal masjidil harami kuma suka tsare daga masallaci mai alharma malici wa min siffatihim yana daga cikin siffar waɗannan kafirai ma'a kufurhim tare da kafircin da suke da shi daga siffar su cewa shine annahum yasudduna an sabilillah suna tsare mutane daga barin tafarkin Allah suna hana mutane shiga musulunci wal masjidil harami kuma suna tsarewa daga barin masallaci bai alhorma ai wa yasudduna anil masjidil haram suna tsarewa daga masallaci mai alhorma man aradahu min almu'minin duk wanda ya nufin ya shiga masallacin ya bautata ma Allah sai su yi kokarin hana shi alladhina hum ahaqqun nas bihi su ko mu'minai su ne waɗanda suka fi cancantar shiga masallacin fi nafsil amri a cikin gaskiyar al'amari mu'minai su ya kamata su shiga masallaci ai ko masallata wa hadha tartibu fi hadhihi al-aya wannan tsarin da Allah ya kawo a cikin wannan ayar yana kama da fadin Allah da yace allazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna nutsuwa da ambaton Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa ai wa min sifatihim annahum tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah yana daga siffar su ne su muminai in an ambaci Allah sai zukatansu su nutsu duk wanda aka kira masa Allah zai nutsu in dai mumini ne ko wa qauluhu da fadin sa dai yace allazi ja'alnahu lin-nas masallacin da muka sanya shi wa mutane don su bautata mana sawa'an daidai ne al'akifu wanda yake itikafi a masallacin da kuma wanda ya zamanto walbat wato da wanda ya shigo yi ibada su waɗannan kafirai yamna'unan nasa anil wasuli ilal masjidil haram suna hana muminai zuwa wannan masallaci mai alhurma wa qad ja'alahu Allahu shar'an kuma gashi Allah ya sanya ɗakin a wajen shari'arsa sawa'an duk ɗaya ne la farqa fihi bainal muqimu fihi wan na'i wato anhul ba'idud dar babu laifi ba bambanci babu wani rabe-rabe babu bambanci tsakanin wanda yake zaune cikin masallacin da wanda yake yana nesa da masallacin amma zai zo ya yi ibada wa min dalikal al-istiwa'un saboda haka wannan ya nuna daidaituwar mutane wanda yake makka da wanda ya tafi daga nan ko daga wata duniya ya je ibada a masallacin duk ɗaya ne ba su da bambanci an gane ko ba gane ba saboda a wajen ibada babu wani bambanci da mutumin makka da bakon da ya zo ya yi sallah da ɗan garin da ya shigo ya yi sallah za mu ba shi daraja iri ɗaya ne kawai sai dai ikilashin wanda ya fi ikilashi kawai ta zamanto za a fifita ka don ikhlasin ka ko amma duk ɗaya ne sai ubangiji ta wa ta'ala ya ce wa man yuridi fihi bi ilhadin wadda ya yi nufin ƙetare iyaka a cikin masallacin bi zulmin da zalunci nuziquhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba wacce take mai raɗaɗi an gane wato kenan duk wadda ya yi nufin yin wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba a masallacin shi ne zalimci ko na shirka ko na zaluntar wani ko wani abu mummuna wanda duk ya nufin yin wani abu to za mu ɗanɗana masa azaba wacce take mai raɗaɗi ai ya ce ya ummu fihi bi amrin fazi'in min al-ma'asi al-kibar wato anan Allah tabaraka wa ta'ala yana magana cewa wadda duk ya nufin ya shigo da wani abu na firgita mutane ko na aikin saƙo manya-manya da zalunci kuma amidan ya yi shi da gangan ƙasidan yana nufin annahu zalama wato yana nufin zai yi zalunci a ciki to za mu ɗanɗana masa azaba wacce take mai raɗaɗi kama ƙala ibnu jarir ko ibnu jurai an ibnu abbasin daga ɗan abbas yake cewa huwa ta'ammud wato shine wadda ya nufin ganganta zaluncin wani a cikin masallacin to za mu ɗanɗana masa azaba قال Ali بن Abi طلحة ali ibn abi talha yake cewa an ibn abbas daga dan abbas bi zulmin wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin ya nufin ƙetare iyaka a cikin masallacin da zalunci ruwaya dan abbas ta biyu yake cewa bi shirkin ya nufin shigo da shirka wato za mu ɗanɗana masa azaba قال مجاهد امام مجاهد يتي اي ان يعبد فيه غير الله كو غير الله shi ne a zo a bautata ma wani wanda ba Allah ba a cikin wannan ɗakin to wanda duk ya zo da wannan za mu ɗanɗana mishi azaba mai raɗaɗi wa kaza ƙala ƙatada haka ƙatada yake wa gairuwa idin da waninsa wa ƙalal aufi shi ma aufi haka ya faɗi daga ɗan abbas ya ce bi zulmin huwa an tastahillu min al-haram ma harrama Allahu alaik wato ne. ka yi ƙoƙarin halattar da wani abu a wannan gurin cikin abin da Allah ya haramta a kanka sai ka yi ƙoƙarin halatta shi to ka zo da zulmi za mu ɗanɗana maka azaba wacce take mai raɗaɗi au ko kuma ka zo da nufin kashe wani ba ta zulimu malla ya yazlimuka ka zalunci wadda bai zalunce ka ba to za mu ɗanɗana maka azaba mai raɗaɗi a wannan gurin wa taqtulu man la ka ko kuma ka yaƙi wanda bai yi nufin yaƙar ka ba nan ma za mu ɗanɗana maka azaba wacce take mai raɗaɗi fa idza fa'ala zalika idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin wannan wajaba lahu al'azabul alim ya zama wajibi in ji Allah za mu masa azaba wacce take mai raɗaɗi wa qala mujahid wannan duk Allah yana kare masallacin daga wani ya zo ya zalunci wani a gurin وقال mujahid imam mujahid yana cewa bi zulmin ay ya'malu fihi amalan sayyi'an shine mutum ya aikata wani aiki mummuna a wannan gurin to duk abin da ka aikata mummuna zamu mu ɗanɗana maka azaba wa hadha min khususiyatil haram wannan ya wannan ya zamanto wannan haramin shi kaɗai ya samu wannan khususiya ce ta masallaci mai alfarma duk wanda ya je ya aikata wani abin da ba shi kenan ba za mu masa azaba amma a sauran guraren duniya idan kai niyyar ka aikata wani abu mummuna baka aikata ba lada ma za a baka to amma a wannan gurin kuma ko niyya ka daura baka yi aikin ba to sai mun ma azaba wannan haramin makka ya kebantu da wannan shi kaɗai ya samu wannan darajar kenan kaga Allah ya yi wannan saboda kowa in ya je gurin ya zama mai mai yi ma Allah da'a kar ka yadda kai sabo amma kuma duk da haka ana samun wasu suna satar kayan mutane ko to kaga kenan ai ba mai canza faɗin Allah ka je makka ka dawo amma za a ma azaba saboda ka yi zalunci a gurin subhanallah malai cewa hada min khususiyatil haram wannan yana daga cikin abin da harabi yake bantu da shi annahu yuaqabu nawi fihi sharr annawi fihi sharr duk wanda ya niyyar sharri a wannan gurin yuaqabu sai an masa uquba za a masa azaba idza kana aziman alaihi idan ya zamanto yana nufin yayi haka wa in lam yuqi'hu ko da bai afkar da abin da ya niyya ba sai an masa azaba wannan kuma yanzu yana nuna kenan wanda biye wannan abun ba magana tuba a wajensa ko na'am ko ba a ji na ne kam ba a ji ko mu ƙara mu ƙara muryar kenan ko kowa yana ji wannan yana nuna kenan za a yi wa mutum azaba idan kana aziman alaihi wato idan ya niyyar yin wannan ko da ma bai aikata ba wa in lam yuqi'hu ko da bai afkar da shi ba kama qala ibnu abi hatim fi tafsirihi kamar yadda ibnu abi hatim ya faɗa a cikin tafsirinsa wani hadisi yana cewa قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله yani ibnu wato ibnu abbas a ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud yana zantawa shi kuma abin nan yazid ibn haran yana zaune yana jin abin da abdullahi dan mas'ud yake faɗi yake cewa fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah da yake wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wadda yayi nufin yin ilhadi ƙetare iyaka a cikin masallacin Ka'aba bi zulmin da zalunci kale ce lau anna rajulan arada fihi bi ilhadin da wani mutum zai yi nufin ƙetare iyaka ta hanyar zalunci wa huwa bi adanin wato koda ya zama da mafi ƙarancin abu ne yayi wannan nufin la'azaqaha Allahu min al'azabil alim wallahi sai Allah ya ɗanɗana masa azaba daga cikin azaba mai raɗaɗi ko daidai ko bin karancin abu in kai rufin zalunci a cikin maharabin makka a wannan masallacin ko min karancin abin da kai niya na zalunci to wallahi sai Allah ya maka azaba qala shuba huwa rafa'ahu lana wa ana la arfa'uhu lakum qala yazidu huwa qad rafa'ahu rawafu Ahmad, an yazidu bin Harun bihi qultu hadal isnadu sahihun ala shartil bukhari wannan sahihin ya wannan sharhin ko kuma wannan ya inganta da yana son ya nuna cewa hadisi ne marfu? kamar an tsallake wani daga cikin waɗanda ya kamata a ce suna cikin silsila da matanin na ruwaito hadisin an gane sannan rawahul رواه الأسبات وسفيان الثوري an sudi an murra an Ibnu Mas'udin marfu'an wallahu a'lam wa qala suri an sudi an murra an abdullah qala ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin babu wani mutumin da zai shigo ɗakin ka'aba masallacin ya yi nufin aikata wani abu mummuna wato fatuktabu alai a rubuta a kansa wato komin karancin abu wato sai an masa azaba da wannan abun da ya nufin aikatawa a ciki la'azaqahu Allahu min al'azabil alim da sai Allah ya masa azaba daga azaba wacce take mai radadi haka nan dhahak shi ma ya faɗa cikin abin nan bin muzahim daga sufyanu suri shi ma ya faɗa an mansur an mujahid yake cewa ilhadun fihi ya ce ƙetare iyaka cikin wannan masallacin la wallahi wa bala wallah wannan kamar taukiri ne na rantsuwa wanda duk ya nufin aikata wani abu a cikin wannan gurin za mu masa azaba sai ibn jubairun an ruwaito magana daga wajensa cewa wato zagin mutum zalunci ne ko a ɗakin gaba ka zagi wani mutum ka yi zalunci kuma za a maka azaba a kan wannan saboda haka duk dai wani abu da ka sani wadda yake mummuna in kai niyyar aikata shi a wannan gurin to za ka gamu da azabar ubangiji ومن bi فيه بإلحاد بظلم nufin yin wani abu mummuna da zalunci قال tijaratun fihi ko sai da sayarwa a cikinsa an gane shi ma mummunan abu ne amma wallahi na ga wani ɗan najeriya yana sayar da riga a cikin harbin makka kuma a ciki ma aka ba shi kudin ya kirga ka duba dai ko sauran masallatai wanda allah ya haramta ciniki a cikinsu ko yanzu ko nan masallacin ba za ka yi ciniki a cikinsa ba amma wallahi na ga mutumin da ya sayar da riga a cikin haramin makka ɗan najeriya ne malam aka kirga kudi aka bashi kuma wanda ya sayar ma ɗan najeriya ne ai mu kamar wasu irin mutane ne da aka zaba a duniya na musamman mun iya taurin kai mun iya rasar kunya duk wani abu da ka sani mun iya shi muka ce musu ciniki a masallaci ba a yi kawai suka yi kebebe suka juya baya abu suka yi ya karbi kayan sai tafi Allah sauke وعن ibn ko wa an ibn umar yake cewa a wato yace ilhad shi ilhadi har yanzu a wani kaulin wanda aka karɓo daga ibn umar yake cewa ilhadi ƙetare iyaka a cikin masallaci bai ta'ami bi makka ilhadu wato irin ɓoye abinci a sayar da shi shi ma ilhadi ne a cikin garin makka haramin makka ba a yin wannan ka ajiye abinci sai ya yi tsada ka fito da shi shi ma wannan ilhadi ne an gane to ai ko anan ma ya kamata ya shiga babin ilhadi wanda zai sai abinci ya boye sai ya yi tsada ya zo ya rinka sayarwa mutane ko ai shi ma ƙetare iyaka ne قال حبيب بن ابي ثابت ومن يرد فيه بالحاد yake cewa wanda yake nufin ƙetare iyaka da zalunci kala shi a wajensa yake cewa al-muhtakir bi makka shine mutumin da ya sai kayan abinci ya ɓoye sai ya yi tsada ya fito da shi a cikin garin makka to wannan ilhadin ne bi zulmin a cikin makka wa haka za kala gairu wa'id haka dai wani su masu kafar fada wa kala ibn abi hatim kala haddasa na abi haddasa na abdullahi ibn ishaq al-jauhari أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه أمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان أن يعلي بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي احتكار الطعام بمكة إلحاد ɓoye abinci a garin makka sai ya yi tsada ka fito da shi ka sayar ilhadun shi ma wannan ilhadi ne sai da wannan hadisin da'ifi ne وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لحيئة قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قول الله تعالى Ɗan abbas ya faɗa a cikin faɗin allah da ya ce wa man yuridi fihi bi ilhadin wadda ya nufin ƙetare iyaka a masallacin makka bi zulbin da zalunci ƙala <coughs> sai ce nazalat fi abdullahi bin unais wannan aya ta sauka a wani wadda ake kira sha'aninsa wadda ake kiransa abdullahi bin unais anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba asahu ma'a rajulaini an aike shi ne tare da wasu mutum biyu shi Abdullahi ibn Unais an aike su tare ahaduhuma muhajiran wal akhar min al ansar ɗaya daga cikin mutum biyun da aka aike su tare da shi muhajir ne ɗayan kuma ba ansare ne fabtakaru fil ansab saboda haka sai suka yi alfahari cikin ƙabila san ƙabilanci yana da ko yanzu aka samu mutum uku sai ɗaya nuna ƙabilarsa ta fi ta kowa cikin wannan al'ummar ana samun haka ko ko yawa wani ya fito in ya ga dama duk ya lalata ƙabilu gaba ɗayansu ba mutanen kirki ba ne ƙabilarsa ce kawai mutanen kirki ana yin ko ana yin irin wannan aiko to wannan shine abin da ya faru da waɗannan sai ya yi alfahari da wannan faghadiba abdullahi ibn unais wato abdullahi ibn unais sai ya yi fushi faƙatal al'ansari sai ya kashe wannan ba ansarin Bala balarabe malam wata irin zuciya suke da ita ma kawai ya kashe shi bayan ya kashe su kuma sun ma'irtar da anil islam sannan ya ridde bar musuluncin ma gaba ɗaya to ya san hukuncinsa ya san hukuncin sayan wannan labarin ya iske banza Allah ya kashe sahabi ya ridda hukuncin ridda mai kisa an gane to sai ga ya kamata ya sama ma kansa mafita don ya san in an kamo shi bai za a masa kisa wa haraba ila makka sai ya gudu ya tafi zuwa makka da ya gudu ya je makka sai ya shiga ɗakin kaba ya je ya lullubu da rigar ka'aba tunaninsa Allah ya ce wa man da kana amina wanda duk ya shiga wannan gurin ya aminta dan haka yanzu kenan kamar ya tsira ma shari'ar sai ya tafi wannan gurin wa nazala fihi sai wannan aya ta sauko wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda duk ya nufin ƙetare iyaka a wannan gurin da zalunci ya'ani mallaja ilal haram wanda duk ya je nemi mafaka a wajen ɗakin ka'aba bi ilhadin amma da zalunci da ƙetare iyaka ka kashe mutum ka je wannan gurin kana neman mafaka ya'ani bi mailin anil islam ya karkace daga barin musulunci to nuziquhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai radadi wa hadhihi al wannan asar wa in dallat ala anna hadhihi ashiya ilhad wannan asar din ko da yake yana nuni akan cewa abinda aka da iyaka ne walakin huwa a'ammu min zalik bal ha tambihun. a cikin wannan akwai fadakarwa ala ma huwa aglazu minha a bisa abin da fi wannan an gane zalar lamma hamma ashabul fil saboda haka lokacin da mutanen giwa suka yi kokarin su rusa ɗakin ka'aba ko ala takhribil bait lokacin da suka so su rusa ɗakin ka'aba arsalallahu alaihim tayran ababil Allah ya tura musu tsuntsaye na ababil ko tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul ay dammarahum wa ibratan wa nakalan likulli man arada bi su'i Allah ya mai da wannan abin ya zamanto aya ga dukkan wanda ya nufin wani mummunan abu to shi ne za ka ji wannan mutumin da ya wannan aikin annabi ya yanke masa hukunci ce duk inda aka same shi a kashe shi kun gane duk inda aka same shi a kashe shi saboda haka koda ya je ya kama rigar ka'aba za a kashe shi wannan waman da kalahu kana aminan din ba zai masa amfani ba ba za ta masa amfani ba saboda bi ilhadin ya je an gane to wannan shine aka samu wasu daga cikin jawa har waɗanda suka bayyana a Najeriya da irin wannan dalilin suke kafa dalilin su ta daban a masallaci kun ga inda matsalar ƙaramin ilimi yake ko kawai baka gane abu ba karatu kai a gun malamai ba ka san abin da ake ba kawai ka ga abu kawai shikenan sai ka zo kai abin nan shi saboda su sun yi wa mutanen da duk ba su ba sun musu hukuncin ridda ne don haka ko a masallaci suke sallah tunda ba su bane za su tada wuta kamar yadda waɗancan suke kamar yadda aka yi wancan irin wannan tawilin ake da shi ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تبتا دغ حديثي أو جمع الله صلى الله عليه وسلم kala annabi ya ce ya guzo hazal baiti jaishun wata runduna za ta kai maɗakin ka'aba hari nan gaba wani yana nuna maka nan gaba ne a nan gaba za a kai hari za a je za a yi harin rusa masallacin ka'aba ai mun karanta hadisai a a abin nan a ina jin a masallacin fada ne mun karanta hadisi akan wannan mun karanta shi a cikin riyadu salihin ina gani anan wannan hadisin guzo hadhal bait jayshun wata runduna za ta kaiwa wannan ɗakin in ji manzo Allah hatta idza kanu bi baida min al har sai sun kasance a fili sarari suna tafiya za su kai ma ɗakin Ka'aba har wato hari khusifa sai a wato sai ƙasa ta kisbe da su ma'ana sai ta tsage sai su afka ciki awwaluhum bi awwalihim wa akhiruhum na ƙarshen su da farkon su ma'ana wata runduna za ta fito ta kai wa masallacin ɗakin Ka'aba hari akan hanyar su sai sun kama fili sai Allah ya umurci ƙasa ta tsage na farkon su da na ƙarshen su duk za ta haɗiye su to amma wai ba wannan ya kare ba ne an gane akwai wanda kuma za su zo sai sun zo wajen wasu mutane ana cin kasuwa da komai su ma za su kai hari sai Allah ya sa ƙasa nan ma ta bude da waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba duk ƙasar za ta haɗe su in za ce sai an je lahira za a ware su amma wannan musifa su sai ta shafi waɗannan mutane Na. قال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن كناسة كنا كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير عبد الله يا زوما عبد الله بن أبن زبير يتي يا ابن زبير إياك والإلحاد في حرم الله na hane ka da ilhadi wajen ƙetare iyaka cikin masallaci mai alhorma wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa innahu sayulhidu fihi rajulun min quraish da sannu za a samu wani mutum daga cikin qurayshawa zai zo yayi ilhadi akan wannan masallacin zai kawo hari daga cikin qurayshawa kuma zai fito lautu zanu zunubuhu da za a auna zunubin wannan mutumin da zai kawo a ɗakin ka'aba hari da za a auna shi bi zunubin ne, wato da zunubin mutum da aljan lara da zunubin sa sai jayi zunubin mutane da aljanu gaba da. kuma an ce daga cikin qurayshawa sai shi wato wato wato shi ibnu umar sai ya ce fanzur yi duba لا تكونه kada ka kasance kai ne shi dan haka masallacin nan yafi karfin kowa وقال ايضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا هاشم قال حدثنا اسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال اتى عبد الله بن عمر واتو ابن زبير وهو جالس في الحجر وقال يا ابن زبير اياك والالهاد في الحرم yace na hane ka da yin ilhadi a masallaci mai alfarma fa inni ashhadu la sami'tu rasulullah ina shaida maka lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yuhilluha wa yuhillu bihi rajulun min quraish wato hillu na wannan hillu shine wani yanki ne da ake kiransa haram daga kan masallacin Ka'aba kewaye shi za ka ji wasu malaman suna cewa wanda duk ya sallah a masallacin anguwa inda tana cikin wannan hillu din to kamar ya yi sallah a harami ne shi wasu alhajjanmu idan sun je ba sa zuwa harami sai su zauna a wannan guraren to shi hillun ta bangaren Ka'aba ta arewa ko ta kudu ko ta gabar ko ta yamma yana da iya inda manzo Allah ya ce wani gurin zaka samu ya kai kusan kilomita tara ka san da nisa ko wani gurin kuma za ka samu bai wuce kilomita ɗaya ba wannan gurin shi ake kira hillu an gane shi yasa idan ka kama hanya zuwa madina idan ka zo tan'im to ka zo iyakacin hillu tun daga tan'im abin da ya kai har ka'aba duk ana saka shi cikin wannan gurin da haka wasu malaman suna kallon sallah a wannan gurin ɗaya yake da sallah a harami masallatan anguwa kuma suna nan barkace a gurin an gane domin daga haramin makka zuwa tan'im to kilomitan suna da yawa amma kuma duk wannan gurin yana cikin hillu in ka sa harabi bai kamata ka yanki ganyen wannan bishiyar ba bishiya ma da take gudun in ka karya sai ka yi fidiya saboda gurin Allah ya kewaye shi a haka shi ne ana annabi yake cewa wani daga cikin shawa zai zo ya halatta abin zai halatta a wannan gudun lawuzinat zunubuhu da za a auna zunubinsa a sa shi a sike bi zunubin ne da zunubin wato mutum da aljan lawazanatha da zunubin zai fi karfin wannan sai ya ce masa fanzur la takunu huwa kar ka zamanto kai ne shi an gane wannan hadisin shi ma sa ala shardi ala sharɗihima a bisa sharaɗin imamu bukhari da muslim Imam ahmad ya fitar da shi wa rijaluhu rijalun sahih kama qala bai ko haisimi waɗannan su ne abubuwa da manzo Allah ya faɗa dangane da harami ko kuma a takaice za a iya cewa so za ka iya samun wasu maganganu da suka fi waɗannan zafi a kan wannan haramin makka don haka ba gurin wasa ba ne wanda mutum ya je ya rinka wasa wannan gurin ya zama daban yake a duniya daban yake babu wani guri a duniya da yake da matsayinsa ko ina ne a duniya bai kai shi matsayin ba saboda kar ka samu kanka a gurin ka rinka wasa za ga mutanenmu suna wasa da al'amarin gurin ba gurin wasa ba ne yawa ko magana ce da ta shafi sabon Allah kar ka yi ta a gurin saboda idan ka yi ta sai an ninka maka wajen sau saba'in ba gurin wasa ba ne na ka rike istighfarinka da hailalarka da tasbihinka da karatun alkur'ani da saulolin nafila da addu'o'inka wannan shine abin da ya fi maka alheri kar ka yadda ko wani ya zo da wani abu kar ka ɗauka nan ya kamata mu ajiye za mu tashi akan wa iz bawwa'ana li ibrahima makanal baiti allah tushrik bihi shay'a har yanzu dai akan ɗakin ne na'am اللهم صل ala محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك ala Muhammadin.